wallahi bari in gaya maka yau ma ba za ka kwana a ɗakin nan ba idan ban ci kaza ba wallahi wai dan Allah mai isa ka da kike min irin wannan abin kar ki manta fa auren sunna yi. ga waliyanki ga na. ga jama'ar gari aka tare aka yi addu'a aka shafa mana fatiya ga sadaki na biya amma kullum ki dinga wahalar da ni kamar muna zaman banza karki ki manta fa a wata fa sau ɗaya kike yadda an kusance ki wannan kuma kai ta shafa matsalan ka ne ni ba matsala ta bace ha ba kadi dan Allah dan annabi ki dinga gyarawa ki dinga jin tausayi na mana kai ka ga mamala za tashi ka nemo kazan nan ko kuma ba za ka tashi ba Dole an tashi. ka mace ni za ka fita ka nemo min kazan ko kuma nan za ka saura kana min wannan shegen surutu to shi kenan ka zama aure to wallahi tun da na samu matsala da kawo shi kenan duk wannan matsalar sun faruwa ne na kadi a baje na kaji karo da maza Ina jiya Ya al'amura. Alhamdulillah. To madalla. Matsala aka samu ne? Wallahi na ina kan hanyar tafiya kenan kawai sai ta samu matsala moto. Baka da wani bakanike ne? A ban da wani. Eh to abin da za yi akwai wani bakanike a nan baya. To bari in je mana in ga ko A'a. Bara in zaga wannan street din na baya in zan zaga zan kira ma shi. lalle gayan ina soja na yi zaman cikin sambisa birnin gwari duk dajinan najeriya kazar yanzu Hello Alhaji Guda nawa za a gyara kajin To to to an gama an gama Salamu alaikum Abaka dai Barka dai Ya gida Ya gajiya Lafiya Ya Lafiya Ya wallahi Da Allah kaza nake so katuwa da kwalwa nake so me mai a jika katuwa katuwa nake so Yau ga wata can ga wata can dauko ta dauko ta da Allah a gyara ka san kari da kaza sai a hankali in ban kai kazan nan bayo ana iya samun matsala ranka da ne ka san da yake wajen wajen gyaran kazar yadda yake haka yake eh to to masha Allah masha Allah to kudin fa wallahi to kana ji ba eh. matsala na samu da ATM shi yasa to amma da Allah da zan sami mai nafe sai mu je da shi ya karɓi kuɗin. ya kawo ma da kuɗin mashin ɗin nasu sai in bashi ya kawo ma wannan ba matsala yawwa dan hajiya dan dan hajiya ba dan hajiya ya bi kai ka kawo muku yawwa muna ba da ka san eh. yanayin yadda harkar take wallahi. wallahi ni kai na sani ga eh, yanayin abun yayin da ya zama ba damuwa ni ma matsala na saboda ATM dan hajiya dan hajiya <laughs> yawwa Allahu akbar da Allah bawan Allah nan ne nake so ka bi shi ka karɓo mun kuɗin ka riga ka san yadda harkar nan take da Allah da Allah ba karɓo ina yawa to sai barka dai na fata ka riga ka san yadda dala ta tashi harkar nan kuma a dinga harka da da da abin da Allah dai kiyaye yawa na kaji a baje na kaji karo da maza a baje na kaji karo da maza a baje na kaji a baje na kaji karo da maza a baje na kaji da Allah dan yi fitsari da Allah dan yi fitsari da Allah dan fitsari da Allah fitsari da Allah yawa kai wani shiru bai dawo ba bari lika gani yau fa sauri nake kira son hada balas ba yau kai ba tashi hankali wallahi ya gudu ta amma ni ma fa ya gama da na shiga sabon gari na shiga abedi na san ba mu rot a cikin ganin ba sani wai rashin mutunci amma shi ma tashi mai gajin wallahi shi ma wallahi tashi mai gajin ba ruwana wallahi sai an biya ni sai biya kuɗi na wallahi wallahi sai ya biya ni ban yadda ba sai ka kan yadda dan ba san shi ba shi ya da shi ba san shi ba shi ya da shi wallahi sai ya biya ba ruwana okay ta muna da kaji wallahi timan kaji wannan wannan ka san mutum na bayar mutunci da shegu da ya gudu bai ban kudin ba kudin ne ya ba kudin kaji ka ce ya zan yanzu inna lillahi ya gudu ya gudu ya gudu ya bani gaba daya amma baka da hankali wallahi kai baka da hankali wallahi baka da hankali ka mutum san shi ba yanzu ba Allah nan ba wani abu mati wallahi ka saba wani sai ka jaru kudina ka karya mun jari wallahi kai balas balas zan kai gobe ina kudin zan kai balas wallahi ka karya mun jari dubu daya ya kai ana bani gaba daya banda kai ne ko dan hajiya wallahi banda kai ne da hina bijin ka wallahi ba Allah ka jin ne ka jin ne akwai wanda nake nema wani ne jan riga da kayan suti na Afirka. Ranka da yanzu yanzu na izo na guri ya cuce mu wallahi. Ya na na na dan kwala da kwalan kaji manya manya diga digan kaji masu maiko wallahi ta haka ne na hada shi da na ranka ne kai soja ne soja ne kai ranka ne yaro da maza